بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya nuna mana wannan safiya ta Lahadi ta takwas ga watan Zulhijja a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da nawa sha uku ko sha biyu sha uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya muna cikin kitabu sifatin biyu sallallahu alaihi wasallam a wannan karatu na littafin mota malik a cikin babu ma ja fi ta'ami wa sharab babin da ya zo yake magana kan abin da ya shafi abinci da abin sha ba mu tashi hadisi na 1730 inda yake cewa wa haddathani an malikin an wahab bin kaisan an jabir bin abdullah annahu qala بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة وهم ثلاث مئة قال وأنا فيهم قال جابر رضي الله عنه فخرجنا حتى إذا كنا ببعض طريق فني الزاد فقال أبو أبيدة بأزو فأمر أبو أبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزدوي تمر قال رضي الله عنه فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني ولم تصبنا إلا تمرة تمرة قال فقلت وما تغني تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة ثم أمن أبو عبيدة ثم أمر أبو أبيدة بضلعين من أضلائه فنصب ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما ولم تصبهما imam malik ibn anas ya kawo wani hadisin cikin jerin gwana hadisai da suke magana kan wannan babi da muka ambata babu ma ja fi ta'am wa sharaf babu da yazo yake magana kan abin da abinci da abin sha imam malik ibn anas a wani hadisi yake cewa haddathani an malik ubaidullah ibn yahya al-laifi yake cewa imam malik ibn babana yahya ibn yahya al-laifi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas an wahab ibn kaisan daga malamin sa shine wahab dan kaisan an jabir ibn abdullah daga jabir dan abdullah al-ansari al-khazraj annahu qala shi jabir yace بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل manzan Allah sallallahu wasallam ya tura dakaru shine ba'sa ya tura dakaru ƙibalar sahil su bi hanyar albahar ahmar su bi gefen bahar maliya su bi gefen bahar maliya su bi gefen albahar ahmar red sea kimina su gefen shi haka tabbatar da tsaro domin akwai yiwuwar cewar kabilar juhaina za su iya kawo hari sai da salmai ce a zaga domin a tabbatar da cewar ba wannan ba wasu kuma suka ce a ya tura su ne domin akwai ayari na ƙwarishawa na dabbobinsu sai ibn hajar yake cewa to koda ya zama hakan ba za a ce an tura su ne domin su tara waɗannan ayari na ƙwarishawa ba domin a lokacin ana muhadana ana eh, lokacin tsagaita wuta sai suka ce to ya tura ne domin a ba su kariya saboda juhaina kada su afka musu almundi jabir bin abdullahi yake cewa annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya tura dakaru kibala sahi gefe na albahar ahmar su butunan gefe din fa'amara alaihim aba ubaidat bin jarrah sai annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya sanya musu abu ubaidat bin jarrah shine kwamandansu shine shugabansu wanda yake shi abu ubaida ibn jarra shi ne wanda umar ibn khattab ya tura hisham ya zama ya zama gwamna kuma ta ba karanta a baya a ta'un abin da ya shafi annoba lokacin da umar ya zo zai shiga birnin sham sai aka ce musu ai annoba ta rikita garin shi ma abin nan abu ubaida ibn jarrah a wannan annobar ya Allah ta'ala ya mai rasuwa Allah ya kara mai daraja wannan ƙa'unu amwas wacce ke ta galabaita ƙasar sham wahum mi'a su a lokacin nan su ɗari uku ne abu bai ibn jarra shi ne shugabansu ƙal sai jabir bin abdullah ya ce wa ana fihim ni ina cikinsu kun da ke ko yana cikin wannan tawaga da annabi ya tura ƙal ya ce fa kharajna sai muka fita hatta za kuna bi ba tariq har muka kasance mana tafiya a kan hanya a wannan aiki da na mai tura mana faniyar zad su guziri ya kare tofa ko kuma guziri ya zo dab da karewa famara abu ubaida ta bi da zalika aljaysh sai abu ubaida ya ba da umarnin duk guzurin da ake da shi duk wani soja duk wani mutum da yake da guziri a tara fajumi'a sai aka tara zalika wannan guzurin kulluhu duka duk guzurin kowa aka tara shi wuri guda fakana mis da wai tamar sai aka sami an ce mis da wai mu'annas ne abin nan musanna ne na da kullum da ke ko aka ce dun shine eh, buhun da mutum yake ajiye guzurinsa jakar da mutum yake ajiye guziri na abinci na abin nan sai ya zama na an samu buhuna guda biyu na dabino su aka samu sannan ga mutane nawa 300 guzan da aka tara bayan kowa ya ci da dai ga cewar abincin ya zo dab da karewa sai aka ba da umarnin abincin ya zama bai daya wuri guda sai ya zama da zai shiga karkashin kwantarol kenan na na shi kwamanda قال جابر قال رضي الله عنه سي جابر رضي الله عنه يجي fakana yuqawwituna kulla yawmin qalilan qalila sai fakana sai abu ubaida ya kasance yuqawwituna yana ba mu shi a matsayin abinci shine daga alqutu ai at-taqawit abinci yana ba mu shi a matsayin abinci kulla yawmin kowace rana kalilan kalilan kadan kadan ake diga ma kowa shine abincin rana saboda guzurin ya taho karewa ga kuma tafiya tukura a gaba kala hatta fani har abincin ya kare ko ya zo dab da karewa walam tushibna illa tamaratun tamara ba abin da muke samu a kullun sai kwayar dabino ɗaiɗai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai shine yau mutum ya samu iskar duniya kawai zai taso waɗannan wai su yake zagi wai ka fahimci shi a addini ne da yake arnantaccen addini wai babu wanda mutum wai zai zaga ya samu lada wasu yi waɗannan kuma wai yana ganin lada yake samu a wurin ubangiji kuna jin kisar da ana tafiya abincin yanzu ya ƙari. yana da aka ci a tara shi da aka tara shi zama ɗaɗɗaga ma kowa ake yi ana ɗaɗɗagawan ake ganin ɗaɗɗagawan ma in aka ci gaba ba zai kai ba sai zama na dabino ɗaya ɗaya ke bai ma kowa shine abincin ranar sai Allah ya kai mu gobe kuma Allah ya ƙara masa daraja kasan ba don sun yi wannan tafiye-tafiyen ba da tare ba kowa yana can kan addinin shi na gargajiya mai bautar rana mai bautar tsumburbura mai bautar akuya mai bautar tuntubara mai bautar komai yana ta yana bauta mu abin da yake bautawa sai da sabanin suka tashi suka kara da duniya sharkan wa garban akan shigar da addinin nan to amma kuma saboda tsabagen rashin godiyar Allah wai waɗannan kuma su ake zagi in banda arnawa zai zage su malam wani zage su Allah ta'ala ya sauke qala walam tusibna illa tamaratun tamara ba abin da muke samu a kullum da tafiya ta tafiya sai da bino daidai fa qultu sai na ce in ji kenan jabir ibn abdullah wa ma tuhuni tamara yanzu da bino ɗaya mai zai ko kai za ka faɗi wannan magana. ka ce da bino ɗaya mai zai faqal jabir ibn abdullah ya ce laƙar wajen na faƙadha hakika mun samu rashin wannan dabino ɗaiɗai ɗin hina faniyat lokacin da abin ya ƙare kaf dabino din da muke ganin me zai yi aka waye gari shi ɗin babu gaskiya ka mala wallahi mala Allah ya ƙara masa daraja ana cikin haka ƙal kasan inna mal usri yusra an shiga wani hali na ƙarshe ƙal ya ce sun manta haina ilal bahar sannan sai muka kai gefen teku na muka kai gefen teku fa'iza hutun sai ga wani katin kifi mithlu zare ka ce karamin dutse ne kullum da ka ce irin kifi ne ka ce kamar yin dutsen fiye da ɗannan ne ba dutsen fiye da babban dutse ne ko karami Eh? kullura sai ga dutse misalar zarib abin nan kifi rot faltaka mahulhutu mulim alhut babban kifi sai ga babban kifi misalar zarib ka ci irin manya-manyan kanana ka ci irin matsakaitan duwatsun nan ne saffan duwatsu da kake gani qal fa akala minhu dhalika al sai wannan rindina su mutane ɗari uku su ɗari uku suka ci wannan kifin samani ashara laila tsawon darare goma sha takwas eh la ilaha illallah inna ma fa inna ma su ɗari suka yi ma wannan kifin guda ci dari goma sha takwas ka ce a kullum a yi ci nawa uku ko biyu kuma dakaru ne idan ka ce kullum a yi ci biyu ya zama fi ci ɗari shida kenan a kullum abin na ci 600 shida kenan eh ko ba ke ba sun da su ɗari uku ne a kullum ci 600 shida shida su goma sha takwas ga 610 kanar 6,000 so biyar kanar 3,000 ka hada 9,000 ga su kuma to ga kana wajen ci dubu da wani abu kenan haka suka yi makifi guda wato akwai kifaye to da aka wannan ci 18 ya kare قال ثم أمر أبو عبيدة بالضلعين sai abu ubaida ibn jarra ya bada umarni bidul aini da kayoyi guda biyu kasan kifin haka gyara kaya ko ko da abin nan da fuka guda biyu min adla'ihi daga cikin fuka shi kifin daga cikin kayar kifin fannusi ba sai aka tokare ta a ƙasa da aka tokare ta a ƙasa sun ma'amara birahilatin sannan sai abu bai da ya ba da umarni na abin hawa a hau faru faruhilat sai aka hau abin hawa ɗin sun ma'amara ta homa sai aka zo aka wuce ta ƙarƙashinsu tusib tusibhuma ba a taɓa su ba mai hawa doki ya hau doki bayan an miƙar da ƙayoyin guda biyu an miƙar da su sama an haɗa sama aka ce mai mahayin doki ya hau in ne ya hau ya hau kan dutsen yanzu ya huce ta tsakani aka wuce ba a taɓa shi ba kifin ƙarami ne ko babba zaune sosai eh kasan ba ƙaramin kifi ba ne allah ya ƙara masu daraja to kaga dai wannan yana nuna mana kenan tunda hadisin ya zo a kitabu babu ta'am ne babu ma jafi fi ta'am ashe kifi abinci ne wannan tabbas tangararan Allah sallama ya Allah ta'ala ya faɗa lahaman fariyan da daɗan abin nan da daɗan nama shine kifi kenan kuma dubi tsawon kwanaki da aka ɗauka ana ci kenan Allah ta'ala ya sanya albarka a ruwa akwai abinci mai tarin yawa ruwa ma kare yake da arziki eh e shi ne fukafukansa ko ƙayoyin ƙarawa haddasa ne an malikin an zai bin aslam an amur bin sa'id bin mu'az an jaddati anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal ya nisa almu'minat la na tahqiranna ihdakunna li wala walau a shatin muhraqa qala wa hadathani an malikin ce ma malik ibn anas ya karanta dini wannan an zaid bin aslam daga malaminsa zaid dan aslam an amr bin sa'ad bin mu'ath daga amr dan sa'ad sa'ad dan an jaddatihi daga kakasa daga kakasa yake riwaya mai suna hawa'u a a ba mu'az ibn jabal ba eh anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ta ce lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a shi ya ce ya nisa almuminat ya ku mata da kuke mummunai la ta haƙiranna ihdakunna kada ɗayanku ta kuskura ta wulaƙanta ha maƙauciyarta kada ɗayanku ta kuskura ta wulaƙantar da maƙauciyarta walau kura'a shatin muharaka ko da gwiwa ne na akuya ko da gwiwa aka samu na akuya aka dafa Koda da da gwiwa ta sallame ta koda da an kura shine gefe gefen kashi haka ƙasa da alka'ab ƙasa da idan sawu wani ne dan sangalin haka mai ɓargo-ɓargon nan inda ta yi akuya koda da wannan ne ta sa mata a kwano ta miƙa mata kenan a yi kwalama ba ta aika mata ba ba ta miƙa mata ba akwai nau'i na mai na ruwa ina fatan mun gane wannan da kyau amma idan aka dafa abinci aka yi kwalama sai a dan wa wanda ina laifi ka sa roman da dan dama ka dan mika masa sauran da dan abin da ba a rasa a ciki ba eh in Allah ta haƙiran na kun kada ku ta wulaƙanta lijarata ya maƙwabciyarta kada ku. ta ƙi bayarwa ba kai kuwa ta jin a amma a yi koko salam mini akwai kalamaliku a nuskar ku na babu shi eh harama alaikum azrabu aljabal sahir ko zarkani ya kawo shi a naskarsa imam malik ibana sai ya fassara shi ne aljubail sahir ko aljubail ne ko yawa ibi sahir aljubail saghir karamin dutse wato akwai kifi aka samu wannan a ci kwana goma sha takwas dakaru su ɗari uku

قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه وحدثني عن مالك إمام مالك ابن أنس يا كرنت الدني ونا عن عبد الله بن أبي بكر دق عبد الله بن أبو بكر أنه قال عبد الله بن أبو بكر يشي qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce qatalallahu yahud tsinuwar Allah ta tabbata akan yahudawa Allah ya tsine musu hai annabi Isa kafin annabi Isa an tsine musu akan harshen annabi Dawud lu'ina na kafa min bani isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam yanzu an yi tsine musu akan harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ke ganin tsino ta bi su ga sanar kowa nisantar da kanshi ike yi da su ka duba ga kowa nisantar da kanshi ike yi da yahudawa hatta turawa da suka ɗaure musu ginda amurka da ingila za ga duk wani ne da ake siya yanki wuraren su su ba su mana su ma suka kawo su nan a gaba ɗaya sun fitar da su daga yankin turai ba sa bukatar su don sun san bala'in su qatala Allahu tsinuwar Allah ta tabbata akan yahudawa amin nuhu su yahudawa an hana su an akali shahami akan kada su ci kakidi su muke eh. in an ce kakidi shine kamar yadda ka san idan aka dafa aka yanka rago ana ware kitsan shi sai ga kitsan kamar an tara shi da yawa shi kan shi sai ga wani ragoma ba sai an sami sabon mai ba eh yawwa eh arama arama to wani shi ne kaki ne an haramta musu shi kai Allah ya azabtar da su da Allah ta'ala ce wa min al-baqari wal ghanim harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بيض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ومن البقر والغنم abin da ya shafi albakar awaki wa min albakari abin da ya shafi shanu wal ghanami da awaki haramna alaihim shuhumuhuma sai maka haramta musu cin kitsa kitse aka haramta musu sai haramun ne iri tsaban nama kawai kaga kan daske eh kandas za su ci illa ma hamalat zuhuruhuma sai da kyau abin da ya dan makale a gadon baya awal hawaya ko ya dan makale a kayan ciki amma talaka bi afam ko kuma ya cakuɗa da kashi shi wannan a ta musu amma dai zunzurutun shi haramun ne zalika jazainahum bi baghayhi mun sakan ka masa ne saboda zalincin da suka yi wai na la sadiqun wallahi lalle mu gaskiya muke yi a su kaɗai ne mana su kaɗai ne mana wanda yake da da halas ne duk wannan ya faru ne wannan haramcin da ake musu duk ya faru ne bayan zuwa a taura da kullu ta'ami kana halal bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabl an tunzala taura qul fatu bi tawrati fatluha in kuntum sadiqin to amma da bala'i bala'i suka yi cin hanci suka yi riba fa bi dhulmi min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin وحلت لهم وبصد عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد انهوا عنه أكلم الناس بالباطل للكافرين منهم عذابا ce eh, har yanzu mu duka ai halas ne a gare mu ko da aka aka haramta musu cin kitsan fa sai suka sayar fa sai suka ci kuɗin eh wannan zaka je sashi hausa ne kuna shi da kyau da aka hana su cin kitsan cin kakidin fa ba uhu sai suka sayar kun ji tsinanu fa akalu mana sai suka ci kudin me suke ci yanzu eh ai cin kenan ayin kana neman yahudanci kenan wai sai ga wai an zo ana ina da kare sai ga an ba mutum kare ya ba da kare an ba shi takobi ko ya ba da kare an ba shi wuka ko adda a'a ya ci kare a haba haba hun gishiri ana nan da yake nan a'a ai kaga zuwa wani yi ciniki gada ga dama kai tsaye karen ya ci shi wancan

ya halitta ba ai na shi kare akwai halaccinsa ta bangaren farauta akwai halacci ta bangaren gadi kuna ji da kyau ko wannan ta wannan bangaren kenan ko da kana so kai farauta ko da kana so ima gadi za ka saya sai dai a baka a ba siya ba a cinikin kiri قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقر البري وخبز الشعير وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكري قال وحدثني عن مالك ما مالك وانا نسيا كان تدني وانا انه بلغه تشير بيان يا زمسا ان عيسى بن مريم لله النبي عيسى دنا مريم عليه الصلاه والسلام kana ya ya kasance yana cewa ya bani isra'il ya ku banu isra'ilawa alaikum bil ma'il qarah ina umarta ku kusa ku riƙi ruwa wanda yake ba abin da ya gauraya sa ba abin da ya gauraya shi alkhalisu alladhi la yumazijuhu shay kenan ruwa tsaftatacce da babu abin da ya cakuɗa shi bai haɗu da komai ba in za ku sha irin wannan ruwan za ku sha wannan ji da ke ko kar mutum ya je ya sha ruwa da tabo da wani abu kwarai ya tara shi in ya in ya in kwanta sai ya sha ɗaya kenan wal baqalul barri an ce al baqal shine kullu nabatin akhdar abin akhdar bihi al ard shine duk tsire da ya fito daga ƙasa yake kore shi za ake kiran ake kiran shi baqala abin inda ake sayarwa shi kuma mai sayarwa a kiran shi baqal abin da ya shafi ayaba ya shafi mangoro ya shafi apple ya shafi kayan marmari da irin wannan ya shafi lemu da sauransu to ina umarta ku da cin shi sai ce albar wanda yake na sahara kenan shi ma inda ake samun waɗannan kayayyakin fawa ke ɗin kenan ya sha bamban akwai na tudu watakila akwai na kwari kenan wa khubzu sha'ir da kuma wainar shinkafa ku dinga cin wainar shinkafa wa iyakum kashejinku wa hubzul bur da wainar alkama ku ci wainar shinkafa kada ku ci wainar alkama saboda mai aka hana su cin wainar alkama fa yannakum lan taqumu bi shukri ba za ku iya tsayawa ku ba da haƙƙin godiya ba na wainar alkama mun gane karatu wainan alkama daɗinta ya huce daɗin sauran to kowanne abu za ka ci ne gwargwadon yadda za ka iya gode ma Allah akan wannan baiwa da yi maka to in guga ci wainan alkama ba za ku iya ba da haƙƙin turno godiya ba sauran kar ku ci wannan ku ci abin da za ku iya gode ma Allah akan shi shi ne abin da ya shafi wainar wainar shinkafa sai ke yi kasa kasa ko

sai ka gode ma Allah tun daga an wari wasu mutanen garin mutanen Bauchi da me suke wani wainan ne malam na ce wainan nan kai kai kai to amma ya ake suka zama eh, gade bago ne a Najeriya inda batun waina ce inda aka ce yar Bauchi an kammala na ci a Sokoto na dauka ta yi hidda na ci ta Bauchin na je ina akwai tazara akwai wani zuwa da na yi mafiya ta ta ce ina je tuwo mata da ita ka duba ga tazarar da ke tsakanin bauchi da nan kullum da ke ko haka a gareji na shewe nan na na tuwo mata da shi nan mina malamai da na zuri in na kasan ba a yi wannan doguwar tafiyar da wainan nan ba kullum da magana ta in na kasan ba a yi wannan doguwar tafiyar da wainan ba tangararan take ba wani canji ba komai akwai kwarewa ko eh albur alkama ba albir ba walbakal barri da kayan marmari da ke tudu kenan kaga muna magana kan abinci ne wannan yana nuna mana halaccin su mutum ya ce gode ma Allah dan ni'ima ce qala wa haddathani an malikin annahu balaghahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dakhala al-masjid فوجد فيه أبا fa الصديق وعمر بن الخطاب fa فقال أخرجنا sallallahu alaihi wa sallam wa الله عليه وسلم وأنا fa الجوع فذهبوا إلى أبي الهيثم بن تيهان الأنصاري فأمر لهم بشعير عنده يعمل وقام يذبه لهم شاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكب عن ذات الدر فذبح لهم شاه واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسألن عن نعيم هذا اليوم wadda sani an malikin imam malik ibn anas ya karanta da ni wannan annahu balaga wucewar bayani ya zoma malik ibn anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da khalal masjida ya shiga masallaci waje da fihi a babakar siddiq sai sama abubakar siddiq a masallacin wa umar ibn khattab da umar ibn khattab fasa alahu ma sai ya tambaye su ya ya gansa a masallaci wannan lokaci domin lokaci ne ba kasafai ba ba kasafai ake samun mutum a masallaci ba sahu ya fara daukewa faƙala sai suka ce a kharajan aljo yunwa ce ta fito da mu masu Allah salamatu lafiya faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana a kharajan aljo ni karan kaina ne yunwa ce ta fito da ni la ilaha illallah malamai an yi rayuwa fa sai kuma ka karanta suna da kuɗi eh ko ka samu karanta a ce akwai kuɗi wani ya yi kaza ya kaza sai kuma ka karanta irin wannan hali sai malamai suka ce babu cin karo tsakanin su mutane da in sun samu bayarwa suke yi lokacin da aka samu sai a fantama lokacin da ba a samu ba in na ce fantamawa ba wai a yi kawai abin nan ba sai a ci lokacin da ba a samu ba kuma sai a haƙura yadda kun ga lokacin faƙal sai ana salam ya ce wana nam wana akharajin nujur ni ma yunwa ce ta fito da ni fa zahabu ila abin haisan haka na ku yake duka sai ya ce sai suka tafi zuwa ga abin haisan buni tayyihan al-ansari wani babban sahabi ne yana ga cikin sahabbai na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama An kuma ga da sunan bai cika fitowa ba sosai fa'amara lahum sai shi wannan din abul haitham ya ba da umarni a gidan bisha'irin da wata alkama da wata shinkafa da yake da ita inda hu da yake da ita yi umar a yi musu aiki sai ta da iyalansa wannan shinkafar a yi maza a sarrafa ta ta zama mai kenan abinci wa kama ya zuba ulahum sha sai kuma shiga tirkin awakinsa yana neman akuya ɗaya da zai yanka musu kai waɗannan baƙi kullum da ke ko sai ka ci ya rasulallah wannan ragon dama na laye ne na ajiye shi kuma jibi ne ya rasulallah bari mu maka da shi yanzu kawai me za ka rage to eh a'a tawagar fa ga annabi sallallahu alaihi shugabanta ga abubakar ga umar duka suka to kai ba kwanta irin wannan to daman duk tsimi da kake yi da tanadi da kake da magana ne don me dan irin wannan me yayi ko ba ka yake ba sai ka ji ka zaga adashin da baka san hukuncin shi ba ka je ka ce adashin nan naka don Allah ba sai gobe ba a baka wanda ya taru yanzu Allah kuwa malam hidimar da zaka ke ce da waɗannan sai sun koshi malam saboda ka shi yana ba da cewar wannan shinkafar a tashi a ji a sarrafa ta sai shiga cikin awaki zai kamo ta iyanka musu haka ake magana san manzo Allah ba wai ya take tuni gaba ta baki ba ai ta hayaniya kawai ana so ana so sai an gani a ƙasa wa qama yadhbuhu lahum sha sai miki zai yanka muku zai yanka musu dabba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na sallam ya ce nakki ka kawar da ka kawda kai an zati dar wacce take da hantsa sosai kar ka dauko ta nakib an zati dar ka kawda kai ga dabba da take da hantsa take da nono tana da nono ƙananan dabbobi shi suke sha kullum da ke ko to shi kuma yana ganin bari ya ɗauko tun da ya manzan Allah ne zai za a yankawa kullum da kyau sai ya ce a yi nesa da za ta dar mai hantsa sosai mai nuno kada a ɗauko ta sallallahu alaihi wa sallama inda ya ga kawai zai iya ɗauko wannan mai wagarki ce kawai a yanka wani kashi ga garkin mai za ka kautar a sai ka kautar da ƙanana kana son ka ga za ka ɗauko babba sallallahu alaihi wasallam ya ce magudu karantawa ta manzo Allah sai ya ce yayi nesa da manya manya idan garin mai ya kau da kai akan nan fazaba lahum sha sai yanka musu akuya ga shinkafa can ya ɗebo ya sa iyalin shi ta gyara ɓangare nau kenan muke yanzu biyu wasta zaba lahum ma sai ya tace musu ruwa al'azbu shine ruwan daɗi su kuma ruwan da suke da shi ruwan gishiri ne kuna ji da ke ko wasu ta’azaba lahum sai ya tace musu shi ya mai musu da shi ruwan daɗi ashe tintini kenan tun a wancan lokaci akwai dabaru da ake yi na ruwan zartsi na ruwan gishiri a mai da shi ruwan daɗi wanda yake ba ƙaramar wahala yake yi ba a saudi arabia za a ga miliyoyin kuɗi suke warewa kawai don tace ruwan tunda su ba su da ruwan daɗi irin yadda muke da shi na inda yana buƙatar ruwa shi dai wannan na bahar maliya ɗin ne babban to ruwan da kuɗin da za a kashe domin a tace shi ya zama ruwan daɗi da zai wadaci ƙasa ba ƙarama a ba ne ana halakar da kuɗi a wuraren sai malamai suka ce a shekiyar wannan ya halatta ruwan gishiri a tace shi ya zama ruwan daɗi kar ku manta azbun shine ruwan daɗi kuna ji da ke ko ista'azaba ya zama da ruwan zartsi ruwan gishiri ya mai da shi ruwan daɗi fa'ullika fi nakhla sai aka ɗaga aka rataye ruwan a dabino da aka tace shi aka gyara shi ya zama ruwan daɗi aka zuba shi a yana za a zuba sai aka ɗaga shi sama aka rataye a jikin bishiyar da binu saboda me da ƙasa da sama na fi iska sama kenan saboda iska ta dinga kaɗa shi ya zama ne ya sanyayu ya zama sanyi mana tittuna ake ake da dabara fa sosai da sosai sai ya ɗaga ruwan sama domin idan iska da ke sama ta kaɗa shi sai ruwan ya yi sanyi sosai eh duk cikin lokaci duk cikin dare kar ka manta ba a abar sanyin jiki shi yana yi iyalin shi na yi yana yi iyalin shi na yi sun mautu bi zalika ta'am kafin ka ce mai ya riga an kammala sai a kawo wannan abincin da wannan mai kenan da wannan akuyar ka ci yana ta tallan makilin shi kuma yadda an faɗa akuya gasasshiya fa'aka lomin sai suka ci wani sashi daga ciki ba su cinye duka ba wa sharibu min zalikal ma kuma suka sha daga wannan ruwan da aka tace musu ya nuna ya halatta a tace ruwa kenan a tsabtace shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace la tusalunna wallahi za a tambaye ku an ni'imi hadha al-yawm akan ni'imar wannan yinin da aka sha wannan yinin kenan gaga da rana ne ba da dare da safe ne dai haka ko da hantsi dai lokacin da ba lokacin haɗuwa a masallaci bane sai kowa ya haɗa a masallaci ko bayan azhar ko da sauransu wana jina da kyau eh eh didda halas ne barakallahu fik duk didda halas ne la na wallahi za a tambaye ku an ni'imi hadha al a ni'imar wannan domin yinin an fito da yunwa ne tun ana da kewa tun ana da kewa tun ana da kewa raga to masallaci kawai sai ga lafiyayyen abinci da gasasshen nama da sanyayyen ruwa ai kaga nima ce ta yi nima kenan ku to sai malamai suka ce wacce tambaya ce wannan sai suka ce su'alu imtina tambaya ce na a tambaye ka dan a tuna maka ni'imar da Allah ta'ala yi maka ba tambaya ce dan a yi maka hisabi a kansa ba kullum da ke ko wasu mu suka ce a tambaya ce dan a yi ma hisabi a lissafa maka shi amma ba wai dan a cire lada ko a wannan ba kai ba almuhim da ya ga ganin duk fasara ce malamai suke yi thumma na tus'aluna yawma idhin an na'im ni'ima da kaji kuma ka tuna a lokaci da kake bukata za ga ka nemi wani ka nemi wani kana buga waya kana samun shi sai ka ji hankalinka ya kwanta ka san ba karamin ni'ima ba ce halas malas ba amma a ce za a tambaye ka malam al'amuran al'amuran masu girman gaske farawa da sani a malikin an yi haya bin sa'idin an umar bin khattabi radiyallahu an kana ya kulo khubzan bi saman fada a rajulun min ahal albadiyyanci faja ala a kulo ya ta bin lukumati wa tsara safa faƙala umar ka an naka mukfir faƙal wallahi ma akaltu samanan wala ra'aitu akalan bihi munzu kaza wa kaza faƙala umar la akulu samna hatta yahya nas min awwali ma yahyawun qala wa hadathani am malik ce ibn anas ya karanta dani wannan an yahya ibn sa'id daga malamin sa yahya ibn sa'id anna umar ibn khattab lalle umar ibn khattab radiyallahu an kana ya'kulu khuzan bi saman ya kasance yana cin waina da mai waina ce za a yuta za ga kitse ko mai da shi sai a dinga ɗosana ana ce za ta yi daɗi ko ba ta daɗi ba eh fada a rajulan min ahalil badiya sai ya kira wani mutum daga cikin mutanen karkara ya zo sai ya zo su ce eh, eh. kuna zira ki ke ko ya yakul sai ya fara yana ci domin ja'ala tana ci abu al-shuru ko zaka ce sai ya sanya yana ci ya yakul sai ya fara ci wa yatatabba'u bil luqma sai ya kasance yana bi da lauma in ya yanko masar sai ya dinga bin wadara safha irin gefe-gefen gefe-gefen kwano din duk inda wani wani kitse ya makale sai ya hada yana yana haduwa da shi eh shi mutumin ƙauyen ba kullum da ke ko duk inda wani kitse ya makale a gefe-gefe sai dinga hado da shi sai ya hada sai ya ce kun shirin shi shine wa ta tabba'u yana bibiya bil da lauma ga lukuma lauma kusan wazanin kaɗan ya zama ya zama ɗaya da lauma yana bibiyar wadarar safha gefe gefen kwana shi in an ce a safa shine kwana abinci ɗin to yana bin gefensa yana tattaro kitse kitse ne da wani wuri mai maiko maiko yana tattarowa sai ya sai sai ya dora faƙala umar sai umar ibn khattab yace radiyallahu ta'ala an ka annaka mukfirun kamar kai mukfir ne mukfir shine mutumin da ya daɗe bai ci mai ko ba ina garin kamar ka jima baka lasa <laughs> ka jima ba kalasa man shanu ba kalasa mai ko ba kalasa kaza kaza kaza ba kullum da ke ko mala a tsawon lokaci aka za a ɗibi miyan nan da ƙyar za ta samu magi kai Allah ta'ala ya sauki eh kai in almajirai sai gano gidan da ake manja ba sai ga ana kai buka da wuri ba manja fa ake magana ko ga jana ai su da daddawa suke suke miya ba da kalwa ba sai ga gaba ɗaya duk wani gida da yake da ɗanɗano almajirai sun gano gidan <laughs> eh faƙala umar sai umar ya ce wallahi ma akaltu samana na rantsuwa da Allah ba zan sake cin mai ba a faƙal sai mutumin ya ce wallahi ma akaltu samana ina rantsuwa da Allah ban ci mai ba ban ci mai ko ba wala ra'aytu akalan bihi ban kuma gama wanda ya ci ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un منذ wa kaza tun lokaci kaza da kaza eh <laughs> eh wato kawai garin suka ce shi ma ke shi ake ko eh wallahi mana to amma da sai na ga a kawai din ko da wato da sai ga an fi an fi rayuwa da addini amma ba a yi karatun ba sai yanzu ba addinin ba karatun sai zama na talauci iwa mutane kama amma a da za ga akalla ranar juma'a za a yanka kaza ko zakara waɗanda ake kiwatawa to amma yanzu zai ga mutum ya kiwata kaji gaba ɗaya bai iya ci ba ya ɗauka ya sayar da mutum zai sayar da akuya ne ya ce banda kai da kafa yanzu ba mana tambayar hukuncin a sai da akuya banda kai da kafa ba ne kullum da ke ko ya kiwata ragon ya kiwata komai sai ce ya sayar banda kai da kafa ka lura da ke ko a yi amma yanzu duk sai ga babu to amma yanzu ya ga sai da ragon gaba daya sai da akwai duka ba ma magana kai da gaba din sai ga rayuwar wace irin rayuwa ce mutum ya sai da maraki na dubu ɗari da wani abu ko dubu sittin da wani abu ba zai so naman ɗari biyar ba naman dubu biyu a zuwa ce eh yanzu mutumin da ya mutumin da ya kiwata rago na layya ya sayar dubu tamanin ya sayar dubu tamanin dubu tamanin dubu saba'in da biyar kullum da ke ko ina laifi ya so na dubu talatin ko dubu ashirin da biyar ya zo ilayya da shi eh? shi dai wannan ya ce ya umar wallahi ma akaltu samana ban ci maiko ba wala ra'aytu akalan bihi ba magani ba منذ kaza wa kaza tun lokacin kaza kaza za ka je gari ka mutane su ce wani ce yau yayi kwana 20 bai ga kwaya 500 ba Allah ko ya ce bai ga kwaya 500 ba gaba daya eh kwaya 500 bai ganta ba zai ce ma rabon da ya ga kwaya 500 ya jima eh ba bai ganta ba rayuwa ce sai a hankali ba kar ka ɗora rayuwa a kan kai karan kanka ko waɗanda kuke a da su eh. ban ba كثيرا ومكبر ما سوانا نسكر wato mu gode ma Allah fa ƙara umar sai umar bin khattab ya ce la akulu saman ba zan sake cin maiko ba eh mana umar talakawa shi ba su ci ba ba zan sake ci ba hatta yahya nas har zuwa lokacin da mutane za su rayu su ma su samu maiko maiko muna ta sauka ya aiki a samu a kudi a dinga cin maiko har amfani ya samu dabbobi su yi maiko lokacin da mutane maiko ya sauka mutane suke ci ni ma sai in ci min awwali ma yawon har zuwa tun daga farkon da za su fara rayuwa dan yanzu idan ina cin maiko yanzu zai zama ni na bambanta da su kenan kuma ni ne shugabansu inda lokacin da shi ma yake mamba ne kaga da sauki kullum da ke ko lokacin halibancin abubakar siddiq ai ba shi ne amirul mumini na ba ko lokacin na salama yana rayu an kaga layi bai zo kai shi ba mata shi ake ba tun da Allah yana rayu to amma yanzu shi ne amirul mumini na yace ba zai ce ba dan in yace zai zamana ya bambanta da su za ga yana shinin yana kaza yana kaza yana kaza zai dakatar da cin nama har sai an haɗu duka sai ka dana an ware abincin gidan gwamna kawai kowace rana miliyan nawa za a dinga yanci an yi baje kowace rana za a yanka sa za a yanka kaza za a yanka kaza za a yanka kaza eh Allah ta ka da sai mai ko yana da abin nan ko wani mai tallan maganin gargajiya ko yake ce ga maganin zaki da mai ko <laughs> wani ce ai shi ya baro da shi gida wai zaki da mai ne da babu a gida ya sa ya baro ya kawo shi ya dawo birni nan ya zo ya ci zaki da maiko kuma sai ya zo ya sai maganin zaki da maiko to mala talauci ba shi da kyau Allah rufa ma al'umma musulmi sirri duniya da lahira aga wato ita miyar in biya ka dan sa mata nama ta fi daɗi daɗin haɗiya ko akwai tsabar miya eh su ya fi daɗin wuce amma da sai ka zuwa ce rabon da haka tuntuni qala wa hadathani an malikin an ishaq bin abdullah bin abi talha an anas bin malik radiyallahu an annahu qala رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له متاع من تمر فيأكلها حتى يأكل حشفها قال رحمه الله waɗanda sun iya malayakin ima maliki na na saya kana daɗi waɗannan an isa na abdulahi daga malamin isa ɗan abdulahi bin abu talha an anasin ban maliki radiyallahu an da ganas an maliki allah ya kala masa yadda annabar ya ce ra'ayeto Umar bin khatab na ga Umar bin khatab amir al-mominin yau ya yi amir al-mominin a wannan lokacin shi ne amir al-mominin shi ne da na yanzu yi ta rauni musawun min ta ana sanya mashi sha'i guda na dabinu. ana zuba min sha'i guda na biyu ina ya zo kenan kulura ana auna min sa'i guda ba wai ana janyo buhuna buhuna a wuce da su gida ba shi mai da kowa yake saya ka zo fa ya akulu minha fa akulu yana fa akulu yana ci hatta ya akula hashafaha har yana cin busassu busassun waɗanda sun dan fara sai ka dan kankare din nan arade wanda kake ganin sun dan fara lalacewa har su yake dan kankarewa yake ci yau to juli ya zai ba su ɗauki duniyar azimin ba sai zama na yau sama da shekara 300 ana tunawa da su wadda su ga ɗauki duniyar azimin sun yi sun sauka suna nan da ransu in aka ambace su sai ka ya ce wasu na nan dare ne ko sun mutu shi ya mamanta wasu na nan dare ne ko sun mutu rayuwar nan mutum yana shugaba ya dauki abin azimu idan ya sauwa kuma da ya fi kowa kaskanta ya zama abin tausayi iska tun farko ma kada mutum ya dauki abin azimu ya dauke sai su sai amma ya dauke azimu ko sai ya ga abin ya riga ya rikice abubuwa ai da zan ce wannan kwana na la'ibu wannan gani mutane ne قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال سئل عمر بن الخطاب عن الجراد فقال وديت أن عندي قفعة ما أكل منه لا إله إلا الله قال وحدثني عن مالك إمام مالك ابن يجي إيه إمام مالك ابن أمسي أكرنت الدني عن عبد الله بن دينار daga abdullahi dan umar ya ce su ilayar umar bin khattab an tambayi umar dan khattab radiyallahu ta'ala an an tambaye shi anil jarad dan da fari wani fi ya shafi fari faƙal sai ce wadittu an na inda ya ƙafa na so a ce ina da wani abin da nake tara su na akul minu da zamu dinga ci sai mai sharhi ya ci domin tafiyar da yunwa kuma aka ci fari za a ɗan rage yunwa kenan ya halatta a ci fari to shi ma kuma jinsi ne akwai babi eh, akwai jare eh, shi ma yana cikin fari ne ko? قال وحدثني عن مالك عن حمير بن بن عمرو بن حلحلة عن حمير بن مالك بن خثيم أنه قال كنت جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه بأرضه بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده فقال حميد فقال أبو قال حميد فقال أبو هريرة رضي الله عنه اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا قال فوضعت ثلاثة أقراش في صحفة, في صحفة وشاء من زيت وملح ثم وضعتها على رأسي وعملتها إليهم فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة رضي الله عنه وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعام بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر فلم يصب القوم من الطعام شيئا فلما صرفوا قال يا ابن أخي آسن إلى غنمك وامسح wamsahir ru'ama anha haka na ko ce ar-ru'ama ko ar-rughama wa atim rahaha wa salli fi nahiyati fa inna min dawabil janna والذي نفسي بيدي لا يشك لا يشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان قال وحدثني عن مالك ce imam malik ibn anas ya karanta da ni wannan an muhammad bin amr bin halhala daga muhammad dan amr amr dan halhala karka ce halhala ka karanta da hausa kenan ko an humayd bin malik bin khusaym daga humayd dan malik malik dan khusaym annahu qala humayd din yace kuntu jalisan ma abu huraira ma abi huraira na kasance a zaune tare da abu huraira bi ardihi bil aqiq a gonarsa da ke aqiq shi abu hurera yana da katafariyar gona a aqiq aqiq wajen madina ne a da amma yanzu kan ai abubuwa sun zo kusa fata qawmun min ahalin madina sai wasu mutane daga mutanen madina suka kawo mashi tsiyara nan gona tashi ala wa sun zo akan dabbobi ne fa nazalu inda sai suka sauka a wurinsa qala humayd sai ɗin ya ce da yake zaune tare da abu hurairah radiyallahu an fa qala abu hurairah sai abu ya ce. idhab ila ummi ta shiga je wurin mata wata mahaifiyata faƙul ka ce inna ba nake yi ƙuri'iki salam ya kenan da hausa ɗanki yana gaida ke ko yana karanta miki sallama ɗanki yana gaida ke kullum an ce yana karanta miki sallama babu wannan a hausa a hausa babu wannan ka ce wani yana karanta maka sallama sun da kamar na an yayin wannan ko ɗanki yana gaida ki ko kuma ka tashi ka ce assalamu alaiki sai ka yi sallama kai tsaye amma ka ce wani yana karanta maka sallama Wai ya kul kuma yana cewa ati imina a ki ce da mu wani abu ki ba mu wani abu na abinci mu ci qal sai Ahmad ya ce fa wata salasata karas sai ta sanya manya manyan gari fi safha a cikin tirai sai ta kasa gari gida uku a cikin tirai manya manyan kashi wa shay'a min zaitin da wani abu kuma na mai wa malhin da gishiri sun mawata a ra'asi sai ta ɗora a kaina ma'ana ta gyara wannan abincin kenan ta sanya shi ta mai da shi kamar waina haka ga mai ga kuma gishiri sai ta ɗora min aka wa amaltuha ilaihim sai na ɗauka zuwa gare su na kai musu falamma wadatuha bayna aidihim lokacin da na ajiye na ajiye musu abincin a gaban su kabbar abu huraira sai abu huraira ya kabba ce Allahu akbar yanzu gurasa ce ko waina ce da mai da gishiri Allahu akbar wa qala yace alhamdulillah dukan godiya ta tabbata ga Allah allazi ashba'ana min alkhubzi wanda yake Allah ta'ala ya kosar da mu daga wani abu na waina ba da Allah ne kun ta'amuna ba yayi mana wannan ne bayan da ba wani abin da yake abincin mu illa alaswadain aswadain sai abubuwa bakake guda biyu kadai alma'a wa tama ruwa da dabino sai malamai suka ce ana akwai a takalif a ran jayar da dabino akan me ruwa domin ruwa fari ne dabino ne baki ya ce da abincinmu shi ne da biyu dabino mu sha ruwa shi kenan sai a kama aiki amma yanzu muni za a yi mana masa ga mai a gefe ga gishiri a gefe Allah eh an yi arziki wallahi eh. mutum ya gode ma'ala wallahi mutum ya gode ma Allah ya tuna da abin da yake ci da kuma wanda yake ci yanzu gaskiya mutum ya gode ma Allah alaihi salam قال فلم يصب القوم من الطعام شيئا mutanen ma ba su ci wani abu na abincin ba kowa ƙoshe yake an ƙoshe na ilhamin falon masu sarrafa lokacin da suka tafi suka tafi kunga a gona yake suka zo ya sa aka kawo abinci a lokacin mai ta musulunta ƙal sai ce ya bin ahi ya ke ɗan uwana a musulunci ahasin ila ganami ka kyautata ma dabbobinka dabbobinka ka kyautata musu wamsahar ru'ama anha ka share ka dinga share yawu da yake fitowa daga bakin su yawu da yake fitowa daga bakin dabbobi ko hanci ka dinga share shi wa atib murahaha ka dinga gyara kirki inda suke kwanciya ka dinga gyara kana tsabtace shi wa salli fi nahiyatiha ka yi sallah a wani gefe na na dabbobin da ka daure su fa innaha min dawabil janna suna cikin dabbobin aljanna sai malamai suka ce to wannan bayani na abu huraira ba ba maqufi bane ru'in hukuma domin abin da ya fada ba bane ne da ake ijtihadi akai ba ya ji daga wurin manzo Allah sallallahu sai bai ce manzo Allah ya fada ba sai dai ya fada haka abin tilqa'iyan kawai da kansa dan ya fadi wannan ya ce yayi kaza yayi kaza yana cikin dabbobin aljanna kullum da ke ko shi waɗannan dabbobin ne dabbobin aljanna ko kuma irin yadda ya gansu dinnan irin dabbobin aljanna ne malamai suka yi ta magana wallazi nafsi yadi na rantse da wanda raina yake a hannunsa ko za ka ce yake ga sa yake da hannu ka faɗa yake hannunsa layu shika an yi a ce alan nasi zaman wallahi kaɗan ya rage wani lokaci ya zo ma mutane ta kuma fillat min alghanam ya kasance idan wannan lokacin ya zo a fillatu min alghanam wani kaso na awaki a ahabbu ila sahibiha mai su ya fi son su min dari marwan akan gidan marwan shine gwamnan madina a lokacin lokacin na nuna zuwa da wani wasu kwaya wasu kwayoyi na dabbobi mutum ya fi son su akan gidan marwan da ke madina to gairu wannan awa da ake saiwa dubu dari biyu dubu dari da ashirin ka sami ire-iren su zai ga ayi tangan suke da wani ba kowane gida ba ina fata mun fahimci wani da kyau to alhamdu yanzu wani hadisi yana karantar da mu cin abu mai maiko ba wai shi kinci ba wai ne zuhudu ba don kullura duk waɗannan abubuwan karatun da muka yi da akuya da aka yankawa manzo Allah sallama ya ci da maiko da Umar bin Khattab yake ci ya kira wani mutumin karkara ya zo ya ci da Abu hurera da yasa aka yi duk kaga kar mu zuhudu wai shine mutum kada ya ci maiko a ai mun karanta da kowa baya ko idan Allah ta'ala ya yalwata maka ka yalwata wannan ba shine zuhudu ba zuhudu daban ina ba da mun gane wannan ki da ka Allah ta'ala ya amfana da mu waɗannan tuka mutum ya ce su da kyautatawa kada mutum ya ce da kamiya miya wai ya ki halasta ya ki haram abin da yake haram shine abin da bai zo hannu ba abin da yake halarci ne abin da ya zo hannu ko menene wannan ba musulunci ba ne. Allah ta'ala ya sauke baki da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kuma daga nan zamu tafi hutun babbar sallah da izinin Allah ta'ala sai bayan sallah da mako guda juma'a ta sama za mu dawo karatu a tafsiri washe gari asabar kuma a ci gaba da karatun mawafa ba juma'a mai zuwa ba kuma kar mu manta gobe gobe ce gobe litinin gobe ranar arafa da izinin allah maɗaukin sarki saboda ka akwai azumi na ranar arafa jibi kuma sallah sai a je da wuri da fatan ubangiji subhanahu wataala ya karba mana ibadunmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu